التجيبي الجرنائي الالبيري الالبيري وانا ما لهم اهل في الهجرة تريبكو لسبعين دبيا يا رسول الهجرة تريبكو لسبعين يعني ايش يكرا سنوبارة ها؟ دبوبة ونعم عندما يعني ولا هجرة جبوا ايه ده ya haka da kusan shekara dubu ne Allah kar duk to azu wani mai mujamin da kar a tsaya a wannan eh takutu fu'adaka ayyam fatta fatta mujidi kuma fatta adunaka wa tad'uka al-manun du'a asdiki ala ya sahi anta bujidu anta araka tusibbu irsan zata hijri abatta dalaka hal afiyatu eh? batta za ta gani ko za ta za ta zaddiri na abarta dalaka hal afiya su barta ta namu jihar wai haka fi ga ibi bi ha hatta idanin can ta ba ta hakan za an ta mahudubin wa hatta mata an hawa hatta ta fito ko adaka da ayyamu hatta ko to sai a gurin fasara sai ka ce kwanaki da kake ganin su ta fito wato suna kakkarya fu'adaka zuciyarka fatta kakkaryawa ana gani sannan a saatu wato su kuma lokuta watan ciki suna feƙe feke jikin jikinka na haka feƙewa an gani da ba sanin ku? to dan ba kai haka ba in ka fassara shi kake za ka tafa ka to za ka samu matsala da haka akan ce annahu da ma'anan tiga abu sannan akan ce annahu da ma'anan yanko abu mai Allah ya faɗa a suratul a'raf ba ya ce wata ne tuna min da ne ba shine annahu da kuna yayyan ko duwatsu kuna yanke dutse kuna yin gidaje da wata da ukal manuru wato mutuwa tana kiran ka du'a a silikin kira na gaskiya ala ka saurara ya sani ya kai aboki sabi an ta kai ɗin nan fa uridu an ta kai nake ne a raka ina ganin ka tujibbu kana son irkan amarya za ta ga garin ma'abucin yaudara wata amarya duniya a batta wanda al'afiyasu masu hankali a batta tsalakaha ko sun sake ta sakin da ba ku mai batta in kada an ce sakin barci, sakin da miji ne ma mata sakin da ba ku al-aqyas shi ne jam'i ne na al-qayyisu annabi ya ce al-qayyisu kai man dana na sabu salamu dara kana barci tsawon zamani wai haka kai san ka fi gadi kana cikin mai hali da san imam al-zaid ya faɗa da yake yaban dokin shi ya gitto bisa ne biha ga ita wannan ainihin wato duniya hatta idan minta ko hatta idan ka yi hatta idan hatta idan ka mutu in ta ba ta sannan za ta farka fakan za su da yawa kai in nan an ta ka kasance makhluqun abin yaudara to wa hatta yaushe ne mata za ka kasance latar au yanzu ba za ka ainihin wasu tsawatu ba an ha daga barinta an fahimta ya eh, ba san za an ta makuru'un wa hatta mata latar uli an ha wa hatta taukibi mata yaushe ne latar au ba za ka tsawatu ba an ha daga barin wasu wannan duniya ɗin nan wa hatta to sai yaushe ya ce ne أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حسك لو أقلت إن أقلت إن أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجب ما بعينك منه غشاء ويهديك السبيل إذا بذلت وتحمل منه وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اقتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو الحبب المحدد ليس يموت يصيبك بمقاتل من ضربت أبا بكر za قدر kaddara akwai يا أبا ya aba هنا kenan wannan yana magana da wani abubakar ne a lokacin shi wanda yake magana da shi ya kai abubakar autuka ina kiran ka falau a da a ce ka karɓa kira na ila ma fi zuwa ga abin da yake a cikin sa akwai hazzuka rabanka inna hu lazu hazin aziko in aqalta amma fa idan kana da hankali ila ilmin ina kiran ka zuwa ga wani ilimi ne wanda ta kuma za ka kasance imaman shugaba biyu da wannan ilimin muta'a kana abin yi wa biyayya inna har idan ka ba kai hannun kace a bari sai a bari wa in amarta in ka umarni ka ce a yi sai a yi sai a yi wa ya jiro ilin nishin ya yi ma da ainihinka abin da ke ga idanka min ne min ga shaha na ainihin wato abin da ya rubuta dama kalmar gashi ai ba hausa ba ne larabci ne ko kuwa fakashe fana an ka jiba aka ko sai maka yayi maka ainihin wato hausa Allah ya ce a hadisin labarin mai yin daga mutane da tsoro ya zama gashin da ke cikin ka ana ce masa gashin saboda yin ba fata ne hmm? kamar kalmar fari ba hausa ba ne ware ko eh ware ko fari ba hausa ba ne larabci ne kwari eh, ne da horin din wa ah. da din ah. ko fari mata masu fara da yi a misalin lulluɓin makarai ya yasa su hausa sakwata da masu ba sa kira fari bari su ke siya kuwa waya hannunka sannan ilimi zai shiryar da kai asali da zuwa ga tafarki za da lantu idan ka ɓace wata hamilu ko za ka ɗauki tagan wato Kambo na sarauta minhu daga shi ilimin fina duka idan an kira ka gobe a kiyama wa ya sukan jama'a sannan zai ci fatar da kai falliya idan ka rasa yayin da ka zama bako abu eh gari yana luka nafsu ilimin amfani zai same ka ba sun ta hanyar matuƙar kana da baya da za ko mu'amala ce ka haɗa ta ka ban mutumin yana karatu wanda zai karatu sai ya baka wahala wannan kokuwa waye baka sannan zai wanzu zuku rubutar talin shi ne shi ilimin laka gare ka ɗin zahafta idan ka tafi ka koma zuwa lahira kowal adabu shi fa ilimin shi ne ta gobe almuhannadu ka tsogaya wa jinnawuki yanzu, wanda baya da ku shi tusibu za ka musibantar bihi da shi ilimi maƙasila wato mazartan nan na kisa martabar da duk wanda ka da shi an fahimta ne sai ce ne wa kanzun la ta kafu alaihi lisan khafiful hamli bijan wa haythu tilka yazidu da kasrati al-infaq minhu وينقص منه بكفا da فلو قد فلو da ذقت min halwa دعما من حلواه من حلواه دعما لآتيت التألم والتهتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بذكر فها فتلك ولا ألهاك عنه أنيق روضك ولا كبل ولا كبل برب به كلمتا وكنز شيء إلمي تذكى فيه لا تخاف واتباك من صورو عليه أكن ونن تسكن باك من صورما لسن براو توقف yanzu kana nan tsoron barawa ne lago da sai sauke karatu sannan ka fi fulhamdu taska ce da take da saukin ɗauka yin jirgin za a iya samun ta tare da tsakai ta kunta cikin da ka kasance ba ma wani shafi ya faɗa ya cikin ilmi na da haifi ya munki ya taɓa ohi ba ilimi na yana tare da hanji inda na ce in kana fi so kana ilimin maɗi in yana kasuwa ilimi na tare da ni yazidu shi ilmin yana karuwa bi kasratin infaqi da yawan ciyarwa minhu daga shi ilimi in ka kun kana karatu ka taba ganin mutum yana mara karatu a ce karatun ya kare wayan kusa kuma ya karatu in kafan in ka kame an gani sannan shadadda ka tsananta kamewa biyu da shi ilimi shi yasa ku san wannan an mutum ya karanta littafin in ya fahimce shi da kake ya kokari ya karantar da ku ana gane yana daga cikin albarka shi ne ta abin da kai hakuri ka zauna ka karantar da wasu to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa maka albarkar da ba za ka manta ba ana gane ka yi kokari ne a dan dinga zuwa unguwanni abin da kai ma ka fahimta sai ka bautar da kuma kana yau ne ya ce ba daidai ba ne sai ka saurare shi yana da gyara sai gyara sai falau da a ce tabbas zubta ka ɗanɗani fa'aman daɗi min halwaku daga zafin filin ba daga na ka samu arewa ba wala ta da ka fifita a ta'allama koyon ilimi wacce hatta kuma da kayi ƙoƙari wajen koyon ilimi wala mai shigarka da bai shigartar da kai ba an daga barin ilimin hawan son zuciya muta'un wanda ake masa biyayya wala duniya da duniya ba ta shigartar da kai ba da zukurin ha da kawarta hukunta wata aka tsine ka ita wani mutum sa'ala sa'ilun ko sa'ala rajulun ali ibn abi talib wani ya za ta yi ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace masa sifla na duniya sai fata mun duniya take sai yake kaifa asufu min darin awwalha ana ba zan siffanta maka ginin da ya kwanci a wahala ne ƙarshe ƙarewa ne ce abin da ka ci a ciki na halal Allah ya maka misali na haram ke maka azaba wanda aka ba shi wadata a cikin ta a cikin yake idan kana da mata guda wata kaga suna rigima ma to sun riga sun yanke maka hukunci ga za ka fara muku an dai kana da kuɗi da haka duk rikicin da ake a kanka ake sun riga sun yanke hukunci ga za ka fara muku sannan ya ce wanda aka sama bukata a cikin teraye cikin bakin ciki ba ka su ran da ɗanka ba shi da lafiya ko matarka asibiti ya zo za a tafi baka da kosiri ai tashin kan ya rinka wannan ita ce duniya wala alhaka da bai shagaltar da kai ba alhakumu ta kasa ko an daga barin ainihin wata koyon karatu shine ne amiku raudin shi ne ainihin wato kyakkyawan dausayi da bai shagaltar da kewa akan ce an tsaya na anakan wa alaƙatar idanu idan a usuluhu wa a'jaba idan can abu ya kai makura ya yi tsarautar wala kudin hakanan ko ainihin wato mace wacce ta lizanci ainihin wato canji ana gane birabirabiki rabrabihi an gan arrabrab ne wato jama'atun min al wasu jama'a na shanun daji to nan me yake nufi wala tujir ko mace wacce talibin ta ainihin wato canci birabirabiki rabrabihi wacce take kyakkyawa matar kamar saniyar daji ana ganewa kalifta wacce ka kallafa wa kanka wajen sai ka an fahimta tare sai ce ka hutu ruhu kaga abincin rai shine arwahul ma'ani ne ruhi na ma'ana arwahul ma'ani ruhi na ma'ana jikinka ba yana bukatar abinci ba to ruhi ma tana buƙatar abinci amma ita abincin ta ciwo za ka ci ko shinkafa Ha? kenan ilimin shi ne wa shi ne abincin ruhi walaita ita ruhi abincinta ba shi ne bane da an tsami ita kaci wa an shirin ta kasha ba shi bane abincinta sai ya ce ne kawai wa kul bil jiddi fihi wa kul bil jiddi fihi fa in a'taka Allahu akasta wa in kunta fihi qula ba'id wa qala an-nas innaka qad sabaqta fala ta'man su'al Allah 'anka bisa wujudin abin da wani abin sa ba hal fara'atu bi ilmi ta wallahi hatta wa laysa bi an yufana la qadra hatta wa ba fi tawjika al-insan la an tura tauba kita at qadra bisa idza ma lam yutikal ilmu khayra wa sayru minhu allahu karinta bisa wa wajibu kana ci neman karatu wa kuska yi riko biljiki da tsari fihi a cikin neman karatu in an gane Ka in a asaka ku idan Allah ya baka karatu a kasta to ka rike abin da ya baka da ilimi wa in uki ta idan an baka fihi a cikin abin da ka nema na ilimi kula ba'in cikin gaba Ina wannan alama ne na idan an baka ilimi mai yawa wa qala an-nas mutane suke fada akan ga cewa innaka sabakta in naka lalle kai nan kad tabbas wallahi sabakta ka gare mu kowa da kowa a kuma tsar ilimi ana fara ku na an baka dole ba in to fala ka aman kada ka aminta kai ta roƙon su'alan lahi roƙon Allah annu akan ilimin ne ba karka karka hudu da maganar mutane da ne bi tawbihin da kai tukunna ka dinga zargin kanka alimta ka sani ba hal alimta fa aiki da abin da ka sani ko ba inda mutane na faɗa an baka dole bayan na farko kar ka aminta da maganar da suke ka aminta da roƙon Allah ta hanyar zargin kanka na yi karatu yanzu abin da na karanta ina aiki ne. an gani fara'asul ilmi zargi fara'asul ilmi wato ƙololuwar ilimi shi ne saka wallahi tsoron Allah hakan da gaske kenan da abin da muka karanta a zuwa nan ne yake so ya nuna mana gaba ki gaba ki ɗaya ba abin da ake so shine karatu ne ko kona mana gaba walaysa ba shi ba ne da an yi ƙara a ce yiwa da na ƙadar asta ka zama shugaba ba shi ba ne. wadatu ka ainihin wato tsarkake saulika tufafinka al'insanu kana mai kyautata tufafin da la an tura ba wai a gan saubaka tufa saubar isa'ati tufafi mummuna ba kallabin ta kafin kashi me yake ne ko kai ɗalibin ilimi ne kamata a kan daga nan ka sadaka a gan ka da wani wando ya yi kurin tana ko kuwa ranar na saboda tsabar rashin guba kai tsabara da aisha ai ko baka da koshi kuma kana ko tsofaffi ne to ka wanke su ka goge ka shafa turare kuma ka zo cikin mutanen ka kai kana mamai ya haka ya kamata ina ba ta an gane shi yasa an Allah ya rubuta za a yi abubuwa ba shi إذا إذا لم يدرك العلم علمي بأمثالة تكيبا خيرا يزم الهير جميعا فخير ما في الهير منه تبع علمه an lauka da gidan ta kasance ko ina ma ka da rake ko kuwa in dai ilin ne bai sa ka gyara ka zama mutum mutum ba to ga aka da rake ta kasance sai ta ne wa'in albaka fa muka fi mahawu alaita ka sun malaita ka ba ka dukka ta tabbini min su ma'a abin jahala wata suhurutun ulu ne za ka birta وتبقى إن جلست وأنت باكي وتوجد إن علمت وقد فكت وتذكر قولتي لك بعد هندي وتذكرها إذا أنهاش بلك لسوف تعب من ندم عليها وما تجن الندامة إن ندمت إذا أبصرت صاحبك في سمائه قد ارتفعوا عليك وقد تفلت وإن ألقاك إذا يجيبك منين muka fahimtar da kai makaratu ya jefa ka fi mahawi a cikin mahawin ne mahawin irin daji ihun kamar na ɗan wannan akwai wanda Allah bai fahimtar da shi abu ta alfahari da fahimtar ya raina kowa ya raina ganin mutuncin kowa ya wulakanta kowa ko kuwa to in alƙaka fahmuka idan fahimtar da kai makaratu ya jefa ka fi mahawi a cikin daji ihun kamar na to falaita ka kai tanka sun malaita ka sannan kai tanka ma fahimta an gani babu amfani akan abin da ka fahimta gini da sannu za ka wato tsinki an fahimta a ne yanki ma da aji daga ainihin wato ɗan amfanin nan na gajirawa ko kuwa idan ka ki tashi ka nemi karatu ka sa ka sa ka ki neman karatu to fatar jini da sannu za ka tsinki min imarin arziki an gane ko fatar jini da sannu za ka tsinki jahalar jahilci min imarin arziki saboda ya'yan itacen nan na gajiyawa a duk lokacin da ka ga mutum ya kasa neman karatu aka fara da jami'a to idan ka ki tashi ka nemi karatu to fatajmi da kan sannan za ka tsinci jahalan jahilci kuma min imarin arzi daga ainihin wasu ɗayan itacen nan na gajiyawa wata su ko za ka zama kaskantacce za ka zarta idan ka girma fil ulumi a idan mutane ba ka ban a lokacin da ka taso kana matashi ka ƙi haƙuri ka tsaya da yarintar ka nemi karatu to lokacin da zai kuma girma zama ka sai ka wulaƙanta ko ba ta bane ya ce wasu kukan za a rasa ka ko kana da rai in ilka idan ka zama jahil wani ta baki kuma kana nan wasu jalu sannan za a same ka in alinka idan ka san karatu wa kada su kitta lokacin da an rasa lokacin da ba ka duniyar ka ba ta sai zama kana shi kuma jami'i shi yana yawo a doron duniya ma bai da amfani mace ce ne wani kawai yawo Eh, ai yi buga muku misalan jahilci ka ga babban mutum ya kwana uku ne zai sa na addini ana koya mai abin da zai faɗa yana yin ya ce annabi subhanahu wa Wata bukuru za ka kana qawlaki magana ta laka gare ka ba da yinin bayan wani lokaci wata tadbiduha za tadbiduha kwaɗayinta idan idan shugilta aka shagaltar da kai an hada daga barin sanyi na sauku wallahi da sannu ta'addu za su ci dan yara min nadarin saboda nadama alaiha akan wannan magana ta da kabari ba Allah ya ce wa yau mai addu zalimu ala yadayhi ba to za su ci in an yaro wa masu su gunin nadama to a lokacin nadama ba zai maka amfani ba in nadimta ko da kai nadama kuwa idan abusarta idan ka ga sahbaka wato abokinka fi sama'in an gani shine manzilatin aliya idan ka ga abokinka a wani matsayi da wani daukar me zai faru A duk ta faɗo alaika sun ainihin wato idan ka ga abokanka sun samu ɗaukaka a duk ta faɗo sun ɗaukaka alaika a kan kawakar kafulta ya kuma lokacin ka zama ƙasƙantacci ba ka wani sai ce ne wa za ta jimalika wa alwa alwa فليس المال إلا ما علمت وليس الجاهل في الناس معنى ولو ملك الدراك له تأتى فينفق عنك علمك في نبي ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يبنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لأمرك في القضية ما عديت وبينهما بنفس الوحي بوض ستعلمه إذا لاها قرأته ولا تحفير kada ka ba da kulawa ta ƙarshe bimalika da dukiyarka warku da bakin ciki mai tsanani anhu daga rashin wala ta hafil na farko shi ne kakka ba da kulawa ta ƙarshe kun san akwai wanda ya ɗauki kuɗi kake a jannar ta ƙarshe a duniya ko kuwa wannan abin da ka samu ke sannan wanda baka samu ba wani da bakin ciki mai tsanani an hu daga abin da baka samu ba falaisal mali ba wani abu bane fa dukiya ta hakika illa ma alinta sai abin da ka sani na ilimi a nan walaita ko ma'anan babu wani ma'ana da jahilin da jahilin nasu a cikin mutane walau mulkul iraki ko da a ce mulkin iraki ta ta ya shiri da kuma shi wannan jahilin ko kuwa sai yanzu ku an ka da sannan zai yi ainihin wasu kulki gare ka sai yanzu ku ilmuka da sannan ainihin wato ilimin ka zai yi kulki an ka gare ka fi na jini a wajen taruwar jama'a wa yuktabu an ka yawan sannan za a rubuta gare ka wata rana in ka tarta idan ka rubuta wa ma rubuni ka da mabani wato da mabani ɗaukaka gine-gine wa ma rubuni ka ba zai maka amfani ba idan yayin da ko tsat adamta hadamta nafsaka ka riga ka rusa kanka bin jahil saboda jahil dan ka gina wani gini maka amfani jahal jahalta mala ka sanya dukiya faukar ilimi saboda saboda ilimin jahalin saboda jahil la'amurka na rantsi ga Allah wanda rayuwarka ke hannunsa shine Allah ma adalta ba kai adalci ba fil qadiyata a cikin hukunci akan wannan matsala wa bainahuma tsakanin ne kuɗi da ilimi bi nassin wahayi da nassi na wahayi daga gurin Allah baunin akwai nisa ne nan sa ta'lamu da sannu za ka san wannan idan qara'ata idan ka karanta faha suratul sa'ad ne me yake nufi kenan wa qurra bi zidni ilma eh la inna rafa'a al-jamil qira'a malik لأنت لواء إليك كدر فأتعقوه وإن جلس الجميل على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما ومهما ارتب أبصار الجواني فكم بك فكم بكر من الإنكم بك تبعت فكم ذكر من الحكم يتسببت وليس يضرك الذكر شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميلك إذا بفناء إساءته أنقت لكن وفاءت فإن وفاء الجميل والله إذا مولاك يأتك لواء مال كنت كدنيا هو لأنت كيف مدن النار إلى الله sarrafa aka sai ka daga liwa ibn tuka da ilimi ko kuwa wa in jarasal gani idan mawadaci ya zauna a ran hashaya a kan shimfiɗa madaukakiya la'anta kai din nan ka tabbas wallahi jalasta to ka zauna ne alal kawaci ba kan taurawa waye ga wani wani wa illa tibal jada idan shi mawadaci ya hau dokuna musawwama ce waɗanda aka yi musu alama ba san Allah ya ce wa kai musawwama ce ba to la'anta kai dinnan nan ko ta ka ko ta taqwa an yi na tsoron Allah wa ma amma diyar da shi ne kuɗin tiktok da abakara wato ya bude ‘yan mata gawanin tawa can a hankali hadisin na da salihi na wannan yarinyar. lokacin da mutumin nan yin duka zai zana ya gaba ta ce masa ya tsaye da cikin laha ba wala ne wala ta tukka da kasa ba illa da shi har ta ce kada ta buɗe zuri sai da sai da hakkin sa ana gani to iftar da abka shi ne mutum ya sadu da dan mata a wato wa ma'ama da iftar da ya buɗe abkar da wani dan mata tawawa ta hanyar auren saboda shi yana da kuɗi ko to ba kan kai kuma so da yawa fikirin budurwa minan fikirin na hikimomi shi ne ilimin mai amfani ita da ta kai kuma kai ne kai kuma ka buɗa ana ganewa wadda ke burbuka ba zai cutar da kai ba al'ikutaru an gane wato rashin shirin wani abu na duniya ainihin a zuwa da muka zo mun faɗa muku mun ce kalmar al'ikutaru alƙasuru mun ce a tana ɗaukan kura ko eh? sannan mun ce alƙasuru asawari wujuhun yawon irin alihami tarhaku hami hata an gane sannan mun ce alƙasaru da ma'anan attajini sannan alƙasaru da ma'anan alhukum Allah ya ce kullum an tunkallu kuna ina rahmatar rabbi idan da amsa amsakun kashiyatan min wa kana al-insanu a tura sannan والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم ينفقوا وكان كافر من الإكثار شيء التدين كنت سامع يعني إذا ما أنت إذا كيد أن قد أردت كسر ربك أبينك عليك الولاية كدين تعشير فماذا عنده ليك وجنسا أن لك غريك من جميل النور الإسلام أبو إذا عند أنخت wato kai ka tabbata ka gurfana da zina ita'atihi ga da'ar ubangijinka ko kuwa sai ce بالقبول الصحيح مسلم فإن أعرضت عنه فقد كفرت وإن وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربيت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حكبة وتسوق وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت آه، جنتها وأنت لا تام حكما فكيف تجيب ما فيه جنتا وتطعمك الطعام وأنت لين ستطعم منك ما منها فإنت آه. فقابل كيف تفكر فيه أن نسيها صريح النصف wato ingantacciyar nasiha ta bil qabul da karba mai kyau fa in a arasta an idan ka bijire mu wannan nasiha da nake maka in ji malam sai ce ne faqad tabbas wallahi kasar ta kata wa in ra'aitahu idan ko ka kiyaye wannan wasiyar tawa kaulan wajen magana wa fi'ilan da kuma aiki wa tadarta al-ilaha kai kasuwanci da Allah bihi da wannan wasiyar da nake maka to rabita ka san babbar ba ya ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ba tu'minuna billahi ne falasta falaysat hadhihi dunya bi shay falaysat hadhihi dunya bi shay wannan duniyar ba komai ba an ga saboda tasuuka shibatan wa tasurru waqtan za ta sa ka farin ciki na wani lokaci amma ka so a hikmatan ta sa ka bakin ta muna nama kuma zamani mai kawo ba ka take ba hakan ce alhukba ko alhukba da ma'anar ne almudda almuddatun tsawila wato lokaci mai tsawo na zamani shine almuddatun min ad-dahr wato la waqta laha wanda ba lokaci ko ausana ana ce masa ainihin wato hikba ya sa za ka ga a hukubatun mana tare ko wasu sagan ma wata nufa wasu kara mai hikima ana gane ba dai ka harihin duniya wannan duniyar ba ta kasance ba bishe in wani abu ta so kuka hibbatan saboda wata so kuka wakta za ta saka farin ciki na wani kankanin lokaci sannan ta so ka hibbatan kuma ta muna na maka lokaci mai tsawo ba wa gaya kuma ƙarshen duniya idan fakkarta fiha idan kai tunani a cikinta ka fai isa kamar inuwa ne ko fai ba san Allah ya faɗa yake wani ya kan yi ku dila ga kuma to ka fai isa kamar inuwa ne kawai aw ka kulmi ka ko kamar mafarkin ka ne kawai in amalta idan kai ma ba mafarki wani mutum ya kwanta yi kaira da bayan Ga gashi ya tafi turiya yana farka sai yana duniya a kwaje da su dinta biha an tsare ka an bai da ke fursuna saboda in ta kuma gashi wa an ta kai ɗan nan laha da ita wannan duniyar muhibbin kana ta ba sai ba su hibbu ta yaya zo ka abin da ma abin da shi a cikin su da aka mai da kai suna a cikin wata ta ji maka ta'ama za ta ciyar da kai abinci wa an ƙaribin amma na kusa ta taɓa amuka ko da sannu za ka ciyar jami'in ma abin nan da min ha daga kai ta taba amuminta ko da sannu za ka ciyar daga gari ka abin nan na inda ka ci min ha daga gari ka sai sai na eh? ka ciyar da kai abin ko to abin da ka ci ba da rika ba ita ma sai ka ci ba za ka mutu ba ai za a ji a sa ka kabari ba ka ga mutum abincin ba to abin da ka ci a cikin ta an mai da kai ita ma ta ci mu kasa ba shi ke nan ba ta gane ne mama ba sai ce ne wata alifin lalita la'asiya wasu kusa in malalita na sana'ata wata shahadu kulla yau ne ta fi da kulle ba an na kala tura bi na amka an na kala tura bi ma wa lam ku kula da lita a mura ha wa lakin ah, lita a mura ha fajibiyar ma ku duka ta wa in ku ji ma ka duka ha an ka hasin amuran jini kamar ta da wala shahadar alama fata min ha idan ma an tafi uku za ta fita falaita bina cikin mamir ta min ha niyar fani idan fita idan baki za ka yi tsari a cikin duniya illa duka idan ka sanya ya bantu fafi da a a cikin ta ko kuwa ba ka sanya kaya ba ko za ka yi tsara wata kusa sannan za a tufar da kai in malabisa idan tufafin ka sana'ata kuma ka daga kai ne ka ce ko sana'a na alaika ko kuwa wannan tufafin da ka sa ba ka sa tufafi a cikin ta ba to wannan tufafin naka sai a yi maka tsirara a cire su bayan an cire wannan tufafin na ai za ka sake tufatar da wani tufafin a shi ne wata kusa in malabisa sana'ata idan ka cire wannan tufafin da kasa a ta kasa maka wani wani tufafin to wancan tufafin da za a samu kuma magana ta lalace sai ce ne wata shahadu kana halarta kulle yomin da wuni dafna filin wato nufi dan uwan ka masu ai mun karanta a cikin zuwa ko ka an na lamna a shirin min wala bi arabati min nasuhu ka allan ya arifu walan yakun fihi mun kullum mawaki ka allaka kaman kai din nan la turab ko la la turab ba za ka san gara ba bi ma shi ta ga abin da kai ka halatta ne ka halatta mutuwar wani ko ka da ka ce gaba da kai kamar kai ma ba za ka san gara mutuwa ba ta kula malamin ki ba a halicce ka ba da ta amura a dan karaya wannan duniyar walakin sai dai bin ta abura an halitta ka ne ka zo ka wuce a cikin ka ko kuwa ba duk da ka yi ƙoƙari liman kulista saboda abin da aka halitta ka saboda shi dan me aka halitta ka dan ka bauta ma Allah wa in hujimat idan aka rusa duniyar zanto fa zidha kai ma ka tsara rusawa fa ta anta me kai ma ka tsara rusa wa hasin ka kiyaye ka tsare ba da nan muka samu hujjar muslim ba wa hasin ka tsare amar ka al'amarin addini ka mastaqa'ata matakar iyawarka wala ta hasan kada ka sama kanka bakin ciki na damuwa alama fata akan abin da ya kubuce maka min ha daga ita ne idan ma an ta idan kai dinnan fuska ka rabautu fi ukurata a lahirarka in dai alaƙa ka da Allah ta yi to da abin da ka rasa a duniya kar ya dame ko kuwa falaita ne falaita bi nasirin kai mai mai samun amfani ba ne malinta kai ba mai amfanuwa ba ne da malinta abin da ka samu min ha daga ita duniya ne min alfahari na karewa idan baƙi yayin da abin da ya rage ma wurin ta an haramta maka ko kuwa za mu je lokaci yana gaba ولا تبحث مع الشبهات لهوا فإنك سوف تجد عند تفتح وكيف لك الخلود وأنت رهن ولا تجري أتقدى أم أم ذلكت وسلم ربك التوفيق فيها وأقلب في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اختلافا لما نادى وظن ليه ظلمتها ونادي بابه kar'an a samu da ya fi samu ba da wani zaka yin to aka ce da kuke rawu da arzu da abar da su da kara fuska a karta wala ka da har kada dariya ma a tare da a tsofaha wawayen mutane na hawan saboda wasanni ko ba in naka kai din sauka da sannuta biki za ka yi kuka inda hitta idan ka zauna kullum baka da dariya ba abin da kake dariya ba munasaba ha ha ha wa kaifa ta yaya laka sururu farin ciki zai dawwama gare ka wa an bayan kai jingina ne na mutuwa kuwa wala ta dari ka sani ba kuma a tubda za a fanshe ka an galista ko za ka zama cikin daularka wasan ka roƙi a taufi ka dacewa min rabbi ka daga ubangijinka fiha a cikin wannan wa wa aklis sannan ka tsarkake wato fi su'ali a cikin roƙonka da Allah idan sa'alta idan ka roƙe shi wala ka dinga kira idan sajadta da hu idan kai sujjada ga Allah ka ikirafa kana mai tabbatarwa an gane da laifin da kai ka kira Allah a cikin sujjada ka limani limana dawo da abin da zunnuni wato ma'abuncin kibi ya kira Allah da shi shine ibnu matta ibnu matta yunus kenan ko wala jin kalzanci babu hukumar Allah kar an kana ne kon ta koyo shi a samu ubangiji ya kusa sai ya fita babu hulata zai buɗe kofar shi gare ka in kara'ata idan kana ce gurin kon kasawa wa aksir ka yawaita ذكره أنبتيه في الأرض الدولة الأساس دأبا كل شيء لتذكر dan a ambace ka ne idan ka karka idan kai ambata Allah kai fi sama'i a sama ba ya ce musu ne sai ce ne a lokaci ya ko ko da ba to da mu gani da mu wannan shafi ne ولا تقل الصلاة لمدام وفكر كم كبير قد دفنت وقل na su fi قيل أنت bimisihi ka laudi a laudi asali ka kadi nazarta suka ɗi'uni alat ta fari ilauman wa duk ta fari idaha na a ta'ata wa su jiri ta su hauri fi malaya wa mata jiri bali ka hina shifta da kun ta ba a hadata zilan ba ma ba a da ke ji ka kadi mutunta wa ha ana lam a kudi harar kabaya kaɗaya kama tsaddu خبته wala غرقت ولا تقل ba kada ka ci yaranta ko majalis akwai lokaci fiye a cikin sa har ka ganga kana da saurin yin da ka dauka cewa ai lokaci ne da kake da shi da abin da ka ga dama shi ne wala taqul ba kada ka ci yarinta fiye a cikin sa akwai majalis lokaci na yin komai wanda ka ga dama wa fakkir kai tunani kam sagirin ko nawa kaga karamin yaro kadda kanta an yi ne an binne shi a gaban ka ko kuwa wa kul ka ce li gare ni ya nasihu ya sai mai nasiha ko la'anta aula bi nafsika kai ne ka fi cancanta da ka nasiha lau bi aklika kenan lau kad nazarka da a ce kayi dubi bi aklika da idanka na hankali da fasdi'uni kana yanke ni ala tafriqi akan cewa ina yin sakaci lauma da wani irin zargi wa bit tafriqi ko wa bit tafriqi kai kuma da ainihin wato sai ka ce wa qad tabbas tabata kai ne kai kuma kayan ke dan haraka zamanin ka gabaki da bit tafriqi da sakaci an na'am wa fi sigari a cikin yarin ta ta suka wuce ne malaya mutuwa tana tsoratar da ni wa ma ta jiri ko da abin da yake take gudanarwa bi balika ga zuciyar kahina shifta a lokacin da ka zama wa ka zama tsoho wa kunta ka kasance ma ba tare da shekarunka na ƙuruciya ahada ka fi shigowa sabirin zuwa ga hanya to fa ka me ya same ka ba a da shaidika bayan shi da kai farfara ne kuma tsabin kista sannan aka mai ka kai baya akan aikin alheri wani za ka gabe tashi lalata sai girma ya zo mai ba sannan sai lalace an gan wa ha ana lam akul gani ni innan fani ban kun tsaba ba ban kutsa ma ba har da baya wato kujin nan na kusa kure ba kama kar kustahu kamar yadda kai ka kutsa ma tekun nan na kusa kure hatta gare ta har sai da ka nufi a walam asharaf ban sha umayya wato maye na ummi dafarin ba wato ce ummu dafarin duniya wannan kinayar ta ne ni ban sha maye na ummi dafarin ba ita ce duniya wa an ta shirita kai kuma ka sha a ta fakirka har sai da kai ba yi ka kwan faɗa har sai da kai ne walam a ni ban sauka biwa ne ga wani kwari ba ko rabbana inni askantu min dhurriyyati bi min fi bi Zulun, wanda yake a cikin kwarin akwai zalunci ba wa anta halalta kai kuma ka sauka fihi a cikin wannan kwarin sannan ne wanne wani amalta har ka ainihin wato kwarara a cikin wannan kwarin eh, da ma'anan fada ku ya kwarara walam an sha ni ban taso ba bi asirin a zamanin da fihi a cikin sana'u akwai amfani wa an tafi dinnan na sha'ata ta taso fihi a cikin zamanin da yake akwai amfani amma wa haka ba baka amfani ba wa qad sahabta ka yi abokantaka da alama manya manyan malamai kibaran manya walan faraka. ban ganka ba kika ne ka kai koyi bi man sahinta da wanda kai abokantaka da shi din wana da kalkitab littafin Allah yana kiran ka ko da yaushe fallan tujibu ba ka shaɓa mu ba kiran sa ba wa me wannan halakal mashi wato furfura yana hana ka a ne amma ne kamar ta hafta amma kuma baka hannu ba to la ya ba wallahi yakan yi muni birfata ga mutum shine ne fi'il tasabi aikin yara wa aqrabu minhu mafi muni akan wannan shine sheku, wato datti dokar ta fatta ko wanda ya kallama ma kan shi ya zama saurayi ko kuwa ainihin ashirya ya ce a aka bahu na mar'un aku shebatu ya su ko lokaci ya mutana ya zama mi datti ba an yi bai ci ta ba wannan eh? ashirya ba bai yi bai ci ta ba inda da ku domin su mu tsara ka amma Allah ya so ko kuma wata shago da illa ne ka ko za ka sai mu nan amma mutum sallan magariba a nan ba ma yana ganin dole zai sallan magariba